Babban bankin Najeriya CBN ya yi wani taron faɗakarwa kan masu mu'amala da bankunan Najeriya a birnin Ibadan. Taron na yi ne uku ya sami halartar ƙungiyoyin mata, ƙungiyoyin manoma, ƙungiyoyin 'yan kasuwa, ƙungiyoyin matasa, ƙungiyoyin ɗalibai da dai sauransu. Hajiya Khadijat Kasim mataimakiyar darakta a babban bankin na Najeriya CBN ita ce ta jagoranci taron. Wannan taro da muka zo nan Ibadan wato taro ne da zan ce kamar na gamin Gambiza akwai sassa-sassa eh, daban-daban da muke ta yawon faɗakar da jama'a akan abubuwa daban-daban da babban bankin Najeriya take yadawa ko kuma ta kirkiro to yanzu dukkanmu mun zo ga baki daya mu sake jaddada wa mutanen ibadan da nan oyo state har ma da makwabtan jihohi nan akwai mutane da suka zo kan maganan cashless dinnan da muke faɗa akwai mutane da suka zo su jaddada mana himmancin da ke tattare da mu je mu rajista na tafukan mu nan wanda uh, shi ma tsaro ne ga dukan masu ajiya a banki muna da kuma mutane a nan uh, waɗanda suka zo su faɗakar da jama'a kun san uh, babban bankin najeriya tana da kyakkyawan shiri da ta yi ma masu ƙananan jari da kuma masu masana'antu ƙanana inda za su iya samun bashi wanda kuma an ƙayyade ruwan da za a biya a kan wannan bashi akwai mutanen da ke fama da laluran na ƙasa wani tanadi babban banki ya yi irin masu fama da laluran na ƙasa kamar ta hannu ido da sauransu da akwai kyakkyawan shiri-shiri na musamman da ake wa kewa nakasassu babban banki ta fito ta yunkuro ba ma ita kaɗai ba har da bankunan nan da dukkan wani da ke da faɗi a harkan raya tattalin arzikin ƙasa an fito da kyakkyawan shiri wanda za a haɗa hannu da waɗannan mutanen namu a tabbatar cewa an yi musu shiri da za su samu jari waɗanda suke da ayyukan hannu za su bunƙasa ayyukan hannunsu don a samu a rage yawon barace-baracen nan da ake yi in allah ya yarda nan ba da jimawa ba wannan kyakkyawan shiri za a bayyana shi daga bisani na tattauna da wasu da suka halarci taron faɗaka karawar rawar sunana ajiya aliba akindele to na zo ne ina aikin irin food processing abinci to wannan taro da babban bankin najeriya cbn yake yi ke amfani da abin da yake gaya muku a kwarai kwa ka san irin aikinmu da muke yi muna bukatan kudi da sa ci gaba mun zo ne su yi mana bayanin inda samu yayin samu rantan kudi a banki irin sun commercial bank din nan wato suna koya mana hayoyin da samu bi da samu yi a samu loan a commercial banks sunana emeka agwaronye to mu ashe mu wai mu zo saboda wai za akwai mu wasu gunguna wanda za mu da ba sani ba to da ka zo kaga wani abin da ka amfana da shi eh lalle gaskiya bin muka ga muka ganin yau kuma bin muka ji gaskiya eh yana amfani kuma muna ganin abubuwa wanda ba sani ba Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya